A ta da shi game da wannan zargi, pasto Luka Magaji mai taimakawa gwamnan jihar Bauchi na musamman akan harkokin mabiya addinin Kirista ya bayyana mana cewa kana magana da Pastor daga Luka Magaji babban mai tallafa mai girma gwamna akan harkokin Kirista. Eh wannan sanarwa ya samu kamakon zargi wanda hukumar FCC ta kewa mai girma gwamna ta ke danganta shi da tallafawa 'yan ta'adda wannan abun ya zama ake kuma ya tada hankalin kowa a jihar Bauchi ganin cewa shi mai girma gwamna sanata Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi mutum ne mai girki mutum ne mai adalci kuma shugaba wanda yake gudanar da shugabancinsa bisa adalci. Pastor Luke, ba tunanin a ce wani abu aka baku aka fitar da wannan sanarwa misali? To ai magana da nake da kai in za ka ɗauki eh, sampling tun daga lokacin da wannan zargi ya fito a jihar Bauchi kaɗai ba duka Najeriya mutane sun fito sun yi cewa sun yi Allah wadai da wannan abu suka ce wannan zargi kuma bai kama da mai girma gwamnan jihar Bauchi ba da mai girma gwamna ya shigo an samu zaman lafiya an samu daidaiton al'amura jihar Bauchi ba a kuma taɓa samun gwamna wanda yake gina masallaci yake gina coci yake kuma tallafawa harka a nan biyu ba tare da ya nuna bambanci ba a yanzu wannan maganar da nake maka mai girma gwamna ya gina kan su kan na jihar Bauchi da kuma kan reshen Bogoro Kalkabi. Shi ma jawabin jawabinsa Alhaji Nuru Baban Zara na ƙauren Bauchi ya bayyana cewa. Yawwa ya samar da ruwa a jihar Bauchi kafin ka samu wannan wanda suka zuwa bayan da suka samar da tsaro gaskiya suna da yawa kuma a lokacin su su Kiristoci sun fi samun walwala da sauran yake zuwa jirgin salam in ya biya wannan shekarar misali ya biya mutum goma to wata shekara in ta zo to ka samu an sa mutum arba'in ne. dama dai a kwanakin baya ne kungiyoyi masu bincike suke kokarin zargin gwamnan dangane da rashin nuna daidaito akan harkokin al'ummar jihar bauchi aliyu balagirangi gta hausa amurka ke magana daga gombe a najeriya.